na ce ba wai ina ka eh, gago ne ka ba sai dai a tambayi sarari eh gai sarari ya haka ne can na gansa suna rufawa da ɗan mata ai ku tashi mu je mutum mara in ba sa mai bukata kan mu ku da ba girman ka bane sarauki wannan ba girman ka na sa ma shege kan mu duka na sa mu shege tun biyu a ya haƙun girma ba girman ku bane sarauki Allah ya ja zamani yaran nan wai da ku banni na faffasa ma getin bi ba girman ka bane mai dawa ba girman ka bane oga ba girman ka bane wannan wannan aikin mu ne ka ban mu da ya saba kawo man gama ne yanzu kamar kamar eh, abun nan zai biya guru da shi ku banni faffasa ma a getin ko ka shale shi ka ban mu da shi kawai ka ban mu da shi ne kai tsotsayi zaka ji da shi ne ko kuma zan ji da shi ni da sarari duk zan ji da zamu ji da shi ba komai oga kai kime sara takwas takwas da Allah shi zan ji da rigimai ba komai oga ai ka tsaya mana ba komai mun sani Daliwa nogu. Kai. Kai wai ina ka shige da tun da muna ta neman ka ne gago. Can magarba ne da ni da dan malam ya kar karman karnuka na wai. Wai saboda shi yana dan malam shine har karnuka na sun fata kofar gidansa shine zai kashe zai zai zai kai jifa wada. Ka karshe da ko ba kai shi ba. Can magarba da shi ta wajen bayan gidan nan amma. Kai zo sai. Eh, ku kalma shaki dan kalma don wasan ko gasa. Ba komai oga za mu yi ba. Gaskiya ne. kai ai ga masu nan to tsayi ga su nan ai to ai ga kai go haka take ba ba ya ke ne wannan mutum ya mutum ya wani waya a cikin ciki bayanan su ne ya za a yi wannan shi ke ya za a yi to kun tsaro na eh. doko minti ɗaya ya kashe mutum ya kai ka san coronado eh na kan ji an hudu sunan. kai ya coronado kai to an katta mana eh, ka kashe mutum ya kai 70 baba mi goma idan nan ka gara ma kai wannan kafin ta iso Najeriya sai da aka mata kwafsan dutse. kai ka san ban da damuwa ban gani ba mu da kudi ba amma da gara ma da damuwa da shi ba. za ta baba da ga da yana wana to shi ke Ula ba. idan ka baka ji kai ba su basu basu amma kun gane dan shale sha bare sha ko na do bare ya sha da zai iya musu dole ne ya ware kai ba na shi zai iya na da na da na ba shi shi ma ta rayu ba shege nake kai ma ga ta ka wannan eh, bani bani da wannan fura uba alquran tana kaiwa har tsakiyar ke? daga nan a can kuma rocin kai ku tashi mu tai mu je mu nemi wannan dan malamin din mu kan ke a ga doki dan malam dole a nemi shi yanzu a wallahi wannan suna sosai wannan aboki na ni katin da muke kara burge ni bayan shanu mana Walan wallahi. Dole Amma ya kun ba a hankali dan da wuri take dauke ne fa. Sama da karshen kamana. baba na gode shi da da mun da. Dan samu a tashi ko a da soke da nan. Wai sadauki ka san me? Ina jinka. Wannan malamin dan iska ne. Ya ce. Haka ya a faɗa ma. Gabas shege zamu mu Ka bar shi kawai. Wallahi za mu jame da shi zo Wai da man kai ne nan. dan iska. dan iska. dan iska. dan iska. dan iska. eh ka zo ka da ka ce wai idan aka mani mutum ta dama ya juya ku eh aka ce aka ce haka na ce eh.